سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da taƙaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya samu yau sha 11 ga wannan watan na Ramadana na wannan shekara ta Hijiriya 1446 wanda ta yi daidai da sha 11 ga watan uku na shekarar miladiya 2025 muna nan dai a suratul mu'minun da yardan Allah subhanahu wata'ala za mu tashi aya ta hamsin da biyar na'am na'am Allah subhanahu ta'ala yana magana a kan kafirai masu jayayya da shi Allah ɗin masu jayayya da manzanni masu jayayya da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce a yahsabuna wai waɗannan kafiran masu bijire mana wai suna zato ne annama numidduhum bihi min malin dukiyan da muke ba su muke wadata su wa banina da ƴaƴan da muke basu nusari'u lahum fil khairati muna gaggawa wajen ba su dukkan alkhairi ka gansu kafurai ne maƙiya Allah maƙiya manzan Allah maƙiya musulunci maƙiya musulmi kullum cikin zagon ƙasa da makirki da sharri suke wa addinin nan amma duk da haka muna ba su dukiya mu ba su ƴaƴa to sun ɗauka hakan da muke musu wai mun yadda da su ne mun yadda da abin da suke yi ne Allah ce jarabawa ce kawai jarabawa ce balla ya shurun sai dai ba sa ji a jika ba sa hankalta suna rayuwa irin rayuwar dabbobi kawai su ci su sha su sadu da iyali shi ke nan kamar dabba dabba abin da ta sani a rayuwanta kenan ta ci ta sha ta yi barbara shi kenan ba abin da ta sani sai su sun ɗauka zan musu haka ne in ba su dukiya in ba su ƴaƴa in wadata su amma ba zan ce su bauta mun ba su ci a kyauta kawai su ji daɗi a kyauta ba ibada ba sallah lallai waɗannan in ji Allah la ya ba su da hankali ba su da tunani ai hakan baya nuna cewa na yadda da su hakan baya nuna cewa na yadda da abin da suke yi saboda haka wani sa'i mai saƙon Allah sai ta ga ya ruɗu da wannan yana ta'annuti yana sha'a, yana saɓa wa Allah amma sai ka ga kasuwancin shi na tafiya lami lafiya ka gan shi da gida wadatacce ka gan shi da mota sabuwa ya ci abin da yake so ya sha abin da yake so hakan sai ya rika rudin shi yana nuna a ah, to aida ba a kan daidai wuce da aida mu ba za mu wadata ba su masu nuna cewa su wani in ne yan imanin ne su nuna mana gidajensu da suka kai namu kyau su nuna mana irin abincin da suke ci da ya kai namu kyau su nuna mana mota kullum akan mashin suke kuma ga shi ko mura ba na yi ko ciwo ba na yi ko zazzaɓi ba na yi ai da abin da nake kai ɗin da ba daidai da ba daidai da Allah bai ni'imta ni ba Ga shi komai nawa yana tafiya tsaf su kuma waɗancan ɗin kullum sai asara da rashin lafiya abubuwa sun gagara to Allah yake da muke ba su nan kar su ɗauka mun yadda da su ne ko mun gamsu da abin da suke yi Allah ya ce kamu ne za mu musu mai kyau na hujja kamun talala ne jarabawa ce in ji Allah Allah ce innal ladina min khashyati rabbihim lalle waɗanda suke da tsoron ubangijinsu a cikin zukatansu suke yi wa Allah ɗa'a da biyayya da ladabi su sun kuyar da kai mushfiquna kullun cikin tsoron Allah su suke kullun cikin tsoron Allah suke wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minun su ne waɗanda za ta samu duk wata ayar ubangijinsu suna imani da ita ayoyin Allah sun kasu kashe biyu akwai ayoyin Allah ga su a jibge wanda ido yana iya gani ido na iya gani kullum ga su a zahiri halittan sama in ka ɗauki idonka ka kalli sama za ka ga lallai wanda ya ɗaukaka wannan saman sama aya ce ya cancanta a yi imani da shi in ka kalli ƙasa ta yi tunani ka kalli yadda Allah ya shimfiɗa ta ta ishe ka aya ta zahiri ka kalli tsirrai ka kalli rana ka kalli taurari ka kalli wata kalli ruwan sama da yadda yake saukowa kalli yadda Allah maɗaukacin sarki ce azurta bayinsa waɗannan ayoyi ne na zahiri shi ya sa wata rana Allah in zai buga ma aya ya jawo hankalinka sai ya nuna maka na zahirin kamar ya ce maka afala yanzuruna ila ilal ibli kaifa kulikat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa suqihat wa ilal al-jibali kaifa nusibat wa inna lakum fil an'ami la'ibratan نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين A afara'aytumul nara allati turun a antum ansha'atum shajarataha am nahnul munshi'un Allah ce wutan da kuke hurawa kullum kuna girki kuna ɗebo gawayi ku kuka shuka bishiyoyin da kuke yin hura wuta da ita ko kuka shuka bishiyoyi ku kuka fidda bishiyoyi falyanzuril insanu ila ta'amihi abincin da kake ci ma kawai in ji Allah je ka duba process ɗin da yake bi kafin ya zo bakinka har ka haɗe ka fiɗe hannu ka koma baya ka gaya aka yi abincin har ya zo kwano Allah ce an na ma a sabban mu fara zubo ruwa ne tukuna su shaqaqna al'ar arda shakkan, muka tsatsa ga ƙasa fa an ambatna fiha habban muka fito muku da ƙwayan masara ƙwayan dawa ƙwayan wake ƙwayan shinkafa ƙwayan alkama muka fito muku da shi sannan da ya fito ɗin a zangarniya ɗaya ka sa muka mai da shi dubu a zangarniya ka cashe ka kai niƙa a tankaɗe a kawo itace a hura wuta a ɗora a yi haɗe-haɗe kafin ya sauko kwano naka in ka zo cokali za ka ɗauka kai ka riƙa lomawa ba ka tunanin process ɗin da abincin na ya bi har zo bakinka waɗannan duka ayoyi ne na zahiri in ji Allah wanda muke buga muku su fizikali kuna ganin su sai kuma ayoyi na biyu su ne ayoyin alƙur'ani da suke rubuce gashi nan a ja maka aya a fassara maka a ja maka hadisi manzo Allah a fassara maka to Allah ya ce mumunan gaske duk ayoyinmu da na zahirin da wanda suke rubuce a ƙur'ani duk yu'minuna suna imani da su suna imani da su naman da kake ci na kaza a kwano kai sai dai ka zo ka samu an yi farfesu an ajiye ka yi tunani mana kazar ya aka yi ta samu me wani process ta bi har aka halicce ta kai gashi aka yanka aka fije aka gyara sai dai a kwano kai ka haɗu da ita duk ba kwa tunani in ji Allah sai dai ku ga abu ku ci ba kwa tunani yanda ya faro kafin ya zo kwano ya shiga kwanan amma duk da haka wai mutane suna butulce mun in ji Allah ba sa imani da ni da an ce ku bi Allah ya zamo faɗa da an ce ku bar shirka ku bar haɗa Allah da wani shi kenan tashin hankali ya samu kenan in ji Allah har ku kama annaba mu ku kashe eh, fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtuluna waɗansu ku ƙaryata su kuna wulakanta annaba mu kuna ci musu mutunci wallazina hum bi rabbihim la yushrikun waɗanda ba sa taɓa haɗa Allah Ubangiji da waɗansu ba sa shirka Allah tsantsa suke bautawa wallazina yu'tauna ma atau Allah ce bayina na kwarai na kirki din nan da suke imani da ayoyina na zahiri da na rubuce waɗanda ba sa haɗa ni da wani a wajen bauta wallazina yu'tuna ma atau su ne wanda suke bayar da dukkan abin da na basu na dukiya suna cire haƙƙin Allah su bama wanda muka ce su bawa duk wani haƙƙin Allah da aka ɗora musu saukewa suke yi suna ibada suna bauta wa Allah suna salla a kan lokaci a masallatai suna fidda zakka su je haji su karanta ƙur'ani amma kullum wa ƙulubuhum wajilatun zukatansu a tsorace suke kullum ba wanda ya kai su tsoro shin an karɓa musu ko ba a karɓa ba kullum shine damuwansu za su yi duk abin da muka ce su yi amma sun fi kowa tsoro eh, an karɓa mana ko ba a karɓa ba Allahu alam sun fi kowa tsoro ku ba sa yi amma kun fi kowa natsuwa da duniya masu aikin sun fi kowa tsoro amma marasa aikin masu ɓarna da alfasha da ta'asa ɗin sai ka same su an natse mutum ya kashe mutum har wai ya zo ya kwanta ya yi bacci ya yi minshari baya tuntuna baya tunani ya kashe rai yanzu abubuwan da muke gani a social media yanzu abubuwan da suka faru a zaria da kano ɗin nan da su ne ne ka ga mutum ya kirawo yaro ya kira yarinya budurwa ya kashe ta ya cire gadon shi sai ya tona ƙarƙashin gadon da yake bacci ya yi rami ba wanda ya sani ya sanya gawar ya mai da ƙasa ya mai da kafet wai ya mai da gadon yana kwana a kai duk fa sun faru a nan Zariya kan gawan fa yake kwana wai ya ɓoye kar a gani har ya iya bacci walla abun mamaki har ya yi minshari wani a kicin ɗin da ya tona kicin ɗin da yake girki nan ya tona ya sa mutum ya binne ya shafe sai da bincike ya zo bincike aka kama shi abun mamaki ya zo inda kicin yake nan ya tono gawan aka cire ta kuma ku tuna wai har ya dafa abinci ya ɗanɗana ya ji ko ya yi zaƙi ko miyar ta yi daɗi mutanen mu fa suke wannan fa amma da Allah ya tashi kama mutum sai ya duba gwamna ko gwamnati ya rika tsura mata ashar ya rika tsura mata ashar ba su mana adalci kaza ya hauhawa kaza ya yi tsada kaza ya yi kaza shi ya taɓo Allah Allah ya taɓa shi amma sai ya nemi wa zai ɗora wa taƙoshin da Allah ya yi ɗin kan wa zai ɗora yana kwance yana ɓarna silently ba wanda ya sani ran da Allah ya kama shi ka yana zage-zage a social media na zagi zagi malamai zagi sarakuna ya zagi hakimai ya zagi hukuma ya zagi wannan ya zagi wannan kullum shi zagi ne saboda me ya shiga matsala alhalin ga matsalan nan shi ya sa kanshi a ciki wallahi tallahi ya kai ma amini da amini sai ya yanka ɗan uwan shi har uba za ka ga ya yanka shi a zuwa yayi kuɗi sai ka ga mutum wai ya natsu har yana bacci ya yi ta'asa ya yi barna ya shiga cultism ya rika shan jini a rika kwakulo masa idon mutane ana kawo masa a rika kawo masa sassan jikin mutane amma ka ga mutumin nan a natse kaman baya wani abu su kuma masu bauta wa Allah su kwana sallah su kwana sadaka su cire suna bayarwa su gina masallatai amma sun fi kowa tsoron Allah shin ya karɓu ko bai karɓu ba والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون سنة سنفقوا تنانين غمواد أبنجز سبوب قيامة سوكوا مقرنة باسا ما تنانين غمواد الله التي أولئك يسارعون في الخيرات irin waɗannan za ta gansu kullum suna cikin gaggawa da rige-rige wajen aikata alkhairi wahum laha sabiquna kuma suna riga kowa duk wani alheri in za a yi ana rige rige zaka ga su ne a gaba sun riga kowa zuwa wajen in masallaci ne sun riga kowa zuwa sahun gaba sun riga kowa zuwa sahun gaba Allah cewa ni kan me a cikin musulunci ne in kun imani ne me wahala a musulunci da kullum ba kwa ku yi imani da shi su kafirai kenan me a musulunci ne me na ce ɗora muku da ya fi ƙarfinku ku gaya mu Allah ce shi imani da Allah da bin sunnan manzon Allah nan da karɓar musulunci da sallah ko azumi menene ne da yake gagaran ku la nukallifu nafsan illa wus'aha Allah ce ba ma taɓa ɗora wa rai na dokoki na hukunce hukunce na wajibai na farillai wanda ya fi ƙarfin ɗan adam illa wus'aha sai abin da za ku iya yi shi na ɗora muku in ji Allah yanzu zakka da Allah ya ce ka fitar shekara shekara fa shekara shekara Allah ya ce ka rika fitarwa once a year once kawai sau ɗaya kuma nawa duk abin da ta mallaka ka kasa shi arba'in ka da ɗaya ka tafi da tafi nine in ji Allah ka ci ka sha ka biya bukatunka amma ka cire one over forty ka bama wani da nace kawai in ji Allah yanzu zartar naira miliyan ɗaya fa 25,000 ne miliyan ɗaya in ji Allah miliyan eh, eh, hudu zakkan shi nawa miliyan biyar zakkan shi nawa miliyan hudu zakkan shi dubu ɗari ne in ka gwani ya baka eh, dubu ɗari ya ce aka makalla ga wannan wani ga wannan haƙƙin Allah na cire kaga dubu ɗari to miliyan hudu ne ku duba cikin miliyan hudu ce ka cire dubu ɗari in ka bayar sai wata shekara sauran na bar ma in ji Allah ka ci ka sha ka biya bukata me na wahala a nan in ji Allah aikin haji daga shekara sai kuma yace in ka sauke farali sau ɗaya har ranar tashin kiyama ta sauke kar ma ka sake zuwa haji ɗin, alhaji marratan manzo Allah haji sau ɗaya ne a rayuwa in ka je shi kenan ban kallafa maka ka sake zuwa ka sake zuwa kowace shekara ba once a rayuwanka in ka sauke farali ka gama in ji Allah ka sauke wannan rukunin da na tsora maka mu zo in dai azumi ne azumi Allah ce in baka da lafiya ka ajiye ka huta in ya wuce ka kuma ba a jere ba in baka da lafiya ajiye ka huta in kai tafiya ajiye ka huta in kana da chronic ulcer ko cancer ko kidney problem ko wani ciwo da baya warkewa Allah ce ka riƙa ba da abinci malmala ɗaya in an kai azumin nan ka ba ma wani ya ya ƙoshi shine madadin azumin in ka tsufa kai dattijo ne tsufa ta yi tsufa Allah ce na ka huta ka rika ciyar da abinci kawai ka kai kunu da kosai wanda wani zai sha ya koshi shine madadin awowin da waɗansu suka yi suna yunwa idan kuma tsufan ya kai tsufa kuma har mutum ya rikice an soke masa ciyarwan an soke masa azumin ya je menene na wahala in mata kuke so Allah ce na ce ku auri har hudu har hudu menene na wahala in ka zo sallan in ji Allah ba za ka iya yi a tsaye ba na ce ka yi ta a zaune in a zaunen ba za ka iya ba ka yi ta a kwance in ruwa ne ba za ka iya taɓa ba ka yi taimama in ji Allah to ina na matsa muku ne menene a musuluncin da na ɗora muku da ba za ku iya yi ba out of 24 hours da na baku in ji Allah salloli biyar ake yi yau a zahar mu ɗauka minti goma ake yi la'asar minti goma magariba minti goma isha minti goma asuba minti goma out of 24 hours mu ɗauka awa ɗaya za ka bani ka rarraba ta a salloli duk sallah idan kai calculation in ana yin ta minti shida ne zuwa bakwai wallahi in ta kai goma za ka ga ana hararan ka kai liman tana juyawa za ka ga wani kawai ya kalli haka to mu ɗauka yanzu 24 hours Allah ya ce awa ɗaya kawai na sallan farilla awa ɗaya 23 hours ba su ishe ka ba 23 hours ba su ishe ka ba ka yi kasuwanci ka je harkokinka ka yi abun nan Allah ya ce idan kana tafiye-tafiye saboda harkokinka sallah mai raka'a hudu na dropping maka raka'a biyu je kana yafe su ka rika yin biyu ina wahala in ji Allah la nukallifu nafsan illa wus'aha to Allah ce kowa dai ya je ya abin da ya ga dama mai imani yayi imaninsa mai aiki ya yi aiki mai ɓarna ya yi barna mai kafurci ya yi kafurci Allah ya ce waladaina kitabun muna da littafi da yake rekodin ɗin dukkan abin da kuke muna da shi yantiku bil haqqi littafin ku zai bayanin ayyukanka a gobe kiyama komai wa kulla shay'in ahsaynahu kitaban duk in and out ɗinka duk ayyukan da kake yi Allah ce ah, nahu muna ƙididdige shi muna shigar da shi kitaban a rubuce cikin littafin mu record a gobe kiyama wa uridu ala rabbika saffan za a bijiro da masu laifi sahu sahu wa wubi alkitabu sai a bama kowa littafin shi a gaban shi wannan da yake rikodin abin da kake yi faƙalu ya laita wa ya wailatana mali hadal kitabi nan ne zaka ga mutum ya rike kai yana wayo Allah na na shiga uku wani irin littafi ne wannan la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ahsaynahu kitaban in tun irin littafi ne dan abu karami madaidai da kwayan zarra sai da ya akiyari dan abun nan da nayi a ranan dan haka amma yau gashi duk ya bayyana ƙaramin abu ma bai koyu ba balle babban wa wajadu ma amilu hadiran wala yuzlimu rabbuka ahadan Allah ce nan ma wahum la yuzlamun Allah baya zaluntan bawa abinda kai shi zaka tarar abinda zaka yi shi zaka tarar Allah yake bana zaluntan mutum zalunci anan shine abinda laifin da baka yi ba Allah ya ma azaba Allah ce bana haka ne abinda kai ka cancanci lada da aljanna ba zan hana ka ba in yi jina in ce baka yi ba Allah ce ni na haka in tawaye maka aikinka tawayen da za ta sa a kai ka wuta ko baka yi aiki ba in yi ta baka tawai ka je aljanna Allah ce ni bana irin wannan zalincin man ya amal mithqala zarratin khairan yarahu wa man ya amal mithqala zarratin sharran yarahu abinda kai daidai shi zaka tarar Allah ya buga mana wani misali ya ce idan kai aikin lada guda ɗaya aiki mai kyau lada goma zan baka sannan lada goma kuma in investin ɗin shi in ɗauke shi in ninnin shi in investin ɗin shi ya kai ɗari bakwai ɗari bakwai ma nan gaba in ɗauke shi in sa shi a wani waje in jujjuya maka shi ila abu'afin kasira ninkin ba ninkin da baka zato haka za ka tarar idan kuma ka yi aikin saɓo guda ɗaya sai in ce a rubuta maka zunubi ɗaya amma in alheri na in ce a zuba ma goma amma duk da haka wai sai ɗayan na yarin jayi goman nan a ranar tashi a auna skelin mutum ka samu wai ɗaɗɗayan nan da nike rubuta masa na zunubi wai har ya rinjayi goma da nike rubuta masa a lada ɗaya goma amma wani hayyar sakacin da har wannan ɗin wai ya rinjayi wancan a auna a ga wai wai munana sa sun rinjaye kyawawan in ji Allah subhanahu wata'ala mu duba wani hadisin kudusi Allah maɗaukacin sarki ya ce <clears throat> manzo Allah sassala ya ce man hamma hasanatin wanda ya yi niyya ya yunkuri zai aikata aikin alkhairi sai wani abu ya hana shi aiwatarwa Allah zai ce a rubuta masa lada ɗaya na wannan niyyan da ya yi duk da ce bai yi ba a rubuta masa lada ɗaya kar a bar shi haka fa in amilaha idan ya samu daman aikatawan a rubuta masa goma man hamma bi sayyi'atin wanda ya yi yunkuri zai aikata mummunan abu na saƙo. sai tsoron Allah ya shige shi ya withdrawing ya dena Allah ce za a rubuta masa lada ɗaya idan kuma ya aikata ɗin sai a rubuta masa zunubi ɗaya kuma ku duba irin yalwar rahaman Allah duk wannan sauƙin na saukaka muku shi amma ka ga mutum da an kira shi musulunci yana faɗa da an ce ya karɓi annabi ya bi annabi ya yi imani da Allah ya kaga an samu tashin tashina wai har za a yaƙe crusade da waɗannan da muslim menene laifin wa ma naqamu illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid Allah rufa mana asiri ta ce bal qulubuhum waɗannan kafiran zukatansu fi ghamratin an hada min hada duk hankalinsu da zukatansu da tunanin su gaba ɗaya baya kawa akan irin waɗannan abubuwan kafurcin nan da saɓon Allah nan da zagon ƙasa da suke da sharri da kutungwila da suke addinin musulunci duk hankalinsu baya tashi ba sa ganin wani abu ne a fasarar zagon ƙasa ga musulunci walahum a'malun suna da waɗansu manya-manyan ayyuka da suke na ta'asa da ɓarna da sabon Allah min duni zalika bayan kafurcin ma ba su tsaya a kafurcin ba kawai a'a suna da waɗansu manya-manyan ayyuka da suke na saba wa Allah hum laha amiluna wanda suke aikata su bayan kafurcin ma ba su tsaya a kafurcin kawai ba a'a sannan sun ɗora wani ɓarna wani saɓo bayan in ji Allah to Allah ya ce haka za su zauna ba tunani gafiluna sun rafkana daga ayoyin Allah ba sa tunanin alkur'ani kunnensu ba na jin wa'azi ba ne idonsu ba na kallon gaskiya ba ne hankalinsu gaba ɗaya sun mance da alkiyaman Allah ce ana nan ana nan ana nan har mutuwa ta riske su aka wai nan ne za su yi farga hatta idza akhadna mutrafihim har lokacin da za ta kai mu kakkama waɗannan da muka jiyar da su daɗi a can da muka azarta su muka ba su mulki muka ba su lafiya har suna cewa garau suke to Allah ce ranan da za mu kama waɗannan da muka jiyar da su daɗin bil azabi azaba ta zo ta mamuye su idahum yaj'arun na ka ji suna kuwa suna ihu suna wayo wayo suna neman gudunmawa suna neman ɗauki azabar da za ta zo musu iri biyu ne ko mala'ikan mutuwa ya sauka a kansu ko kuma an je yaƙi kawai sun ga sojojin musulmi sun zagaye su kawai sun tabbatar mutuwa ne ba mafita idahum yaj'arun nan ne zaka ji suna kiraye-kiraye suna nadama suna cizon yatsa suna neman masu kawo musu ɗauki na gudunmawa daga ƙasashen waje ko turawa ko amerika Allah ce la taj'arul yauma yace yau babu wani ihu babu wani ɗauki babu wani kiraye-kiraye duk wanda kuka kira yau ba zai amfane ku ba in ji Allah ba zai taimaka muku ba innakum minna la tunsarun Allah ce babu wanda isa ya kwace ku a hannun mu yau babu shi kawai mutuwar ta zo sai an mutu kawai azabar Allah ta sauko sai an azabtu din mala'ikan mutuwan ya sauko sai ya ɗauran Allah ce babu wanda zai kwace ku kawai babu shi subhanallah shi yasa <clears throat> malamai suka ce in mutum ya zo mutuwa ma wani sai ya ga abin da zai fara ɗaukewa magana ma sai ka ji baya magana to ba ka magana ka kirawa ba ma ai Allah ya yi season ɗinta malamai suka ce Allah da ikon shi in za a ɗauran mutum dama daga babban yatsa ne na ƙafa nan ake cire ran ana cire ran ana cire ran ana cire ran ana cire ran yana haurowa ana cirewa ana cira duk inda ran ya wuce sai kaga wajen ya gabar wajen ta sauka kawai ta sauka kawai ana ɗauka ana ɗauka da ta zo maƙogoro hatta idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun har lokacin da ran zai zo maƙogoro sai kaga mutum kawai sai dai masu jinya yan uwa da dangi sai dai su zira ido ba abin da za su yi malamai me suka ce me yasa ba a cire ran daga sama yana gangarawa yana gan har aje ƙasa a'a ana fara daga kafan ne domin a fara karya kafan a lagonta ta inda mutum ba zai iya gudu ba ai ko sa za ka yanka ta kafan kake me ɗaurawa ko rago za ka yanka kafan ake fara da baibayewa a ɗaure da mutum ran shi daga sama ake cire shi a bar kafan da rai kafin a zo gudu mutum zai riƙa yana karo amma sai aka fara da kafan aka riƙe kafan su ne masu gudun to ba inda za ka gudu ba inda za ka gudu lokacin da kake jinya mutu sai kaga yayi haka sai me sai kuka sai kuka ayya wani rai yayi halinsa amma da yake daga kafa nan baka ganewa baka ganewa yana tafiya sai dai in ka taba zaka ji inda ran aka zare zaka ji sanyi kaman kankara sanyi sanyi sai ka ji nan inda ran ba bai zo ba ka ji zafi ana haurawa ana haurawa ko ina ka ga yana tattarewa yana tattare yana tattare har a zo nan to karya na ƙarshen shine in an lankwasa wuya an cire hop wane ya cika wane ya rasu wane ya yi kaza ina fata an gane shine Allah ce wallahi wallahi ran da muka tashi kama mutum Allah ba mai iya kwasan ku shine innakum la tunsaruna minna babu mai kwatan ku babu mai taimakon ku daga hannunmu inji Allah hannun Allah ka shiga kawai ranar dole a tafi kawai dole a tafi Allah rufa mana asiri Allah maɗaukacin sarki in ya zare ran sai ya ce musu to kun zo mana yanzu kun iso qad kanat ayati tutla alaikum can lokacin da kuke da rai a duniya kullum sai an karanta muku ayoyinmu a ja a fassara kaza haram ne kada ku yi kaza halal ne kada ku yi kaza haram ne kada ku ci kaza haram ne kada ku sha kaza kaza haram ne kada ku sa kada ku shiga gu kaza haramun ne kada ku kalli kaza haramun ne kullum sai an karanta muku ayoyinmu na zahirin ga sunan da na alkur'anin ga sunan fakuntum ala aqabikum tankisun sai ku juya musu baya ku juya musu baya ku kauda fuskanku to yau kun iso hannu in ji Allah kun iso mustakbirina kuna nuna girman kai da jiji da kai da tinƙaho da fankama da jiji da kai kai wani ne mai kuɗin nan kai wani ne mai mulkin nan in an mana sai mu ɗaure mutum kama mutum mu ɓadda mutum kawai mu tura a magance mana shi mu tura a kawar mana da shi wallahi tallahi kai hankali da mu muna da mutane wallahi wanda za su ma aika aika yanzu mu turo su kuna nuna girman kai ku ci mutuncin masu wa'azi ku ci mutuncin manzanni ku ci mutuncin annabawa ku ci mutuncin mutanen kirki mumunai kuna cin mutuncin kuna nuna girman kai samiran kullum kuna hira in kun haɗu wajen hiranku sai ku riƙa faɗan ayoyin Allah eh kuna kiran ayoyin Allah kuna ƙaryata su kuna dariya wannan mai gajeren wandon ɗangalallen wannan wai shi sunna wannan mai gemu buya buya kaza kaza wannan kaza wannan kaza ku rika kiran masu sifantuwa da ayoyinmu ku rika kiran mumunai kuna musu izgili kuna izgili da ayoyin Allah eh ka ji wai da Allah wai wani abu wai in ka mutu za a ta da kai a har hada ka a yi kaza a yi kaza wai wani siradi a'a za a za ka hau siraɗi sirantan shi kaman gashin kai kaifin shi ya fi takwabi za a bi ta kai sai ka ji an fashe da dariya to in gashin kai ne za a yi a hau ka je wajen mai kun fa kun ka je duk abin da Allah ya ce maka zai faru a kiyama wallahi zai faru zai faru a'a in aka binne ka a kabari za a turo mala'iku biyu su ta da kai su maka tambayoyi ta ina za su shigo kabari kabarin ya yi ce ta ya za a ce mutu ya tashi ya zauna a kabar ya kaga an yi dariya an tafa waɗannan an ruɗe su kawai wallahi an ɓadda su kawai sun bi iska kawai samiran hajiru duk hiranku na ƙauracewa ayoyin Allah ne he ana hira a kawo aya tahjurun he kaga an ƙara nesantanta an ƙara ƙaurace mata kuna jin daɗin hira ana izgili da ayoyin Allah ce a falam yadabbarul qawla wai su kafiran nan ba sa research ne na wannan alkur'ani ba sa research da bincike game da wannan alkur'ani hmm? yanda za su gano gaskiya ne daga Allah sun taba ganin maganan mutum irin alkur'ani sun taba gani kaza kaza ba sa la'akari in Allah ce kaza haramun ne ba sa research su gano me yasa Allah ya haramta am ja'ahum ma lam a humul awwalin ko irin abinda manzon Allah Muhammadu ya zo musu daban ne da irin abinda ya je wa kakanninsu ai kakanninsu ma na da ai annabawa sun je musu su koma annabinku ya zo muku shin na annabi Muhammadu wai nashi daban ne da irin na mutanen farko ne annabawan farko na annabawan farko sun ce ku bauta wa Allah shi kaɗai kada ku haɗa shi da kowa shi ma annabi Muhammadu da ya zo shi ma abin da ya faɗa kenan me yasa shin na manzon Allah daban ne da na waɗancan annabawan ne kamar yadda ya zo a suratu kafa ya ce ma qul ma kuntu bid'an min rusuli ba ni bane farau a manzanni ba ni ne farau me yasa na ya zama daban alhalin kun san an aiko annabawa am lam ya'rifu rasulahum ko annabi Muhammadu ne ba su sani bane ai sun san shi kafin in aiko shi sun san mutum ne mai gaskiya ko kuka sa mai al'amin muhammadul amin saboda amana kowa in zai kawo amana a ajiye masa ya karɓe ta yanda take a lokacin da yake so annabi yake kawowa sun san shi mai gaskiya ne baya ƙarya sun san shi na tsatsi ne mai kyawawan ɗabi'u da halaye ba mutum ba ne ɗan daba-daba ba mutum ba ne mai ashar mutum ne mai sada zumunci mai saukin kai da ba ku san shi a haka ba eh, sai yanzu da ya zo da da saƙon Allah shine ya zamo makaryaci yanzu ne da muka bashi alƙur'ani shine ya zamanto maci amana yanzu ne da muka ba shi alƙur'ani ya zamo mugu amma da kafin a bashi kun yadda ba mutum mai ɗabi'u da kyawawan halaye da amana da gaskiya irin shi ni kan qur'ani idan ya tarar da mai kyawawan ɗabi'u ba ƙara masa ado yake yi ba to ya aka yi sai kun san shi a mutum ne nagartacce mai kyan ɗabi mun ba shi alƙur'ani amma nan ne kuka ce wai ya zaman tofan ɗararre kuma ba ku san annabin ba ne da tarihinsa da gidansu ba a tsakanin ku aka haife shi ba eh? duk karatas nashi da manas ɗin shi da komai ɗin shi kun san shi ko kan kuna yaba masa to mun aiko muku irin wannan kuma kuka ce taɓaɓɓe ne ma yanzu mahaukaci ne ƙarya ne am lam ya arifu rasulahum fahum lahu munkiru yanzu ne suke musunshi suke denying din shi don mun bashi annabci am ya na bihi jinnatun ko kun ɗauka mahaukaci ne kawai ku ɗora mutum hauka don ya zo da alkur'ani bayan kun san shi tsab yake kawai don mun zaɓi mutum mun ba shi annabci da manzanci kawai ya zama mahaukaci ƙur'ani haukatar da mutum yake yi ne ko ƙara natsar da shi yake yi manzanci ƙara haukatar da mutum yake yi ko natsuwa yake ƙara masa mu aiko mutum ku ce wai mahaukaci ne Allah ce to bal ƙarya kuke yi ba mahaukaci ba ne a bil haqqi gaskiyan nan dai da ba kwa so ita ya zo muku da ita wa aktsaruhum lil haqqi karihun dama ko mafiya yawan ku kun tsani gaskiya to dama in kaga ka tsani wani ana cewa ne mugu ne wani kaza in ka bincika dan gaskiyan shi ne ko ɗalibai ne in ka ji lecture a jami'a ana ta mugu ne wannan to baya bada maki ba kana so ba ka zuwa amma a baka kaci to haka za ka tara to ni sa'i wanda kuke je ana tsana'in nan to mai faɗan gaskiya ne sai ka gabawu ya an tsane shi a gida saboda shi ya nace muku yana faɗa muku gaskiya ka ta san mu abu yace kai abinda kai ba haka bane baka da gaskiya sai ka ga an tsane ka to annabi kalau yake ba mahaukaci bane annabi Muhammad ba mahaukaci bane gaskiyan nan da ya da ba kwa so da kuka tsana wanda ba kwa son ji shi ya zo muku da shi shi yasa kuka ce mahaukaci ne hakat in ji Allah maɗaukacin sarki ولو اتبع الحق Allah ya ce waɗannan mutanen da a ce gaskiyar za ta riƙa bin son zuciyansu ne son zuciyansu za a riƙa bi in gaskiyar ma ta zo ta riƙa bin son zuciyansu e a samu abinda suka tsana ba sa so a ce shine haram abinda suke so suke burinsa a ce shine halal Allah ce da sammai da ƙasai sun rikirkice sun lalace ai shi qur'ani da baibayi yake wa mutum ai shi qur'ani linzami ne yake wa mutum ai shi qur'ani birki ne yake taka mutum yanzu misali shan giya daɗi ne a wajen waɗansu to irin wannan bai son ka ce mai giya haram yana so ka bashi ka rika ce mai in ka zo a je ka ce la ba'asa la ba'asa mai bin mata da zina bai son ka nuna mai haram ne ka bashi ya yi la'if in shi ba tare da interruption ba duk wani maɓarnaci yana son abin da zuciyarsa ta raya masa a bashi ya bi son zuciya shi kuma ƙur'ani yana hana ka son zuciyanka ne ya tirsasa ka eh, ya karkato da kai ya fizge ka ya janye ka ya sa maka roadblock shine Allah madaukakin sarki ce fa amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa fa innal jannata hiya al ma'awa aljanna ba za ta taba samuwa ba sai ka hana zuciyanka abin da yake so zuciya wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la bisu'i illa ma rahima rabbi shi son zuciya da za a bashi barna kawai yake so to da a ce wai mai wa'azin in ya zo ko aya in ta zo son zuciyansu ne a gaba ita ayan ta riƙa binsu ba wai ayan ta yi gaba tana Allah ya ce ai da mai da kasai sun lalace tantini mai son zuciya a wani in son zuciyan shi ya tashi ce a bashi ya kona gidajen nan wani in son zuciyan shi ya tashi a ce ba a bashi ya kashewa ne wani in son zuciyan shi ya tashi za a ce a bashi ya halaka dukiyan wani to shi kuma ayoyin Allah duk waɗannan sai suka hana suka sa da baibayi su aure mutum su hana shi to abinda mutane ba sa so kenan walau ittaba alhaqu ahwa'ahum la fasadati samawati da sammai gaba ɗaya sun ɓaci wal ardu da ƙasai wa man fihinna da waɗanda suke cikinsu bal atainahum bi zikrihim Allah ce abinda muka zo da musu da shi shine wa'azi tunatarwa gargaɗi su ne da baibayin su ka ba sa son da baibayi fahum an zikirihim mu'ridun su kuma masu juyawa wa'azi ne baya ba sa so ba sa so a ranka da wannan abun da kake ka ji tsoron Allah ba ke ce kai anyi anyi ya ka can masallaci kai wa'azi na tsoron Allah ba nan ba ka ga mutum kawai kamar ka hargitsa shi don ka ce ya ji tsoron Allah ya daina yanzu ko kasuwa ka je za ka sai abu ka ce ne don girman zatin Allah nawa kuɗin wannan ya kaga ya ɓata rai ba zai baka amsa ba sam wai ka haɗa shi da Allah ka bar shi a yi a ja har abin da ake sai da ɗari biyu ya sayar ma dubu ɗaya haka yake so amma da kake mai don girman Allah ɗin nan wai ka ɓata masa rai ya ce malam kai je ka gaba ya harzika ya harzika wani ka rika yin adalci abinda kake babu kyau ka ji tsoron Allah ka ji tsoron haƙƙin wani an masa duk inda za a kai ni a kai ni wallahi sai ka ga ta'arifu fi wujuhihumul munka ka ka faɗa mai sai ka ga alaman kyaman abun a fuska ya kaduna ya tsuna billadina sai ka ga sun zabura kaman su farma wanda yake musu wa'azin haka za ka tara galiban ba sa son gaskiya ba galiban ba sa son gaskiya ina fata an gane ko mu je am tas'aluhum lokaci yayi mu

Yawwa, Allah ce ya Muhammadu ni ka waɗannan الله يا محمد نيك lada ne in ka musu wa'azi suka tsani musuluncin nan haka an tas'aluhum harajan ko kana roƙon su abun hannunsu ne Muhammadu in ji Allah ko roƙon su kake yi ne kai wa'azi ka roƙe su kana bin su kana karɓan ababen hannunsu ko abin da kake yi kenan shi sa suka tsane ka saboda kana karɓan abin hannunsu to kada ka kuskura fakharaju rabbika lada da sakamakon da ubangijinka zai baka khairun yafi kada ka nemi abin hannunsu kada ka je gidan wani kada ka nemi kwabansa ka yi wa'azi ka isar da saƙon Allah kawai ka isar da saƙon Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura ina fata an gane ko ka san mutum kai wa'azi he ka nemi kuɗi kai wa'azi ka nemi har mutane da sun ganka sun sume su dare su ce kuɗi ya zo nema da ya ja aya biyu sai ya roƙi kuɗi ba za ni ba to kada ka nema kada ka nema saboda haka mai wa'azi mai da'iya mai kiran mutane bai zuwa kwaɗayi bai zuwa maula ka je gidan wani ka zauna kana sunkuya mai bayan ka mai wa'azi a mimbari ka yi kace kace da shi ka faɗa mai gaskiya kuma a ce wai kuma bayan an sauko wai wai liman ya je gidan wani gaida su alhaji wani kai ya dace a zo a gaishe ka a masallaci waye yayi research yayi hudu ba, kai ne imam waye yi bincike wani kwana uku kafin juma'a yana research ya ga me zai faɗa yayi kwana uku yana research nan yayi ya rubuta ya zo yayi awa ɗaya a mimbari sannan ya jagorance ku sallah sannan ya ɗaura muku aure sai ya tashi kuma ya je gaida suwa ne shi ya dace a zo kai an zo gaishe ka ka yi kaza ka yi kaza amma ka ji wai an bi gidan wane gaisuwan juma'a an bi gidan wane gaisuwan juma'a ko a ganka kai kana wa'azi kana abin nan an ganka gidan wani kullum kana shan miya ka je can kullum in an ganka kana shan miya da yan maula da jahilai da su duk kana zaune duk kana zaune ya mamar ko kana roƙon su abin hannunsu ne yasa suka tsani musuluncin nan ne na san ba ka yi amma ana faɗa annabi don magadan annabin su ya hattara fa rabbi rabbika khairun sakamakon da Allah zai baku na wa'azinku da abin da kuke yawan mutane na fahimtar da su addini nan shine mafi alheri ku nema a wajen Allah wa huwa khairur raziqina shine mafi alherin da zai azurta jama'a in abun ya biyo ka ka karɓa rizqun saqahu ilaika arzikinka ne da yake neman ka zo hannunka ka karɓa amma kai ka bi kana mauna an mun haihuwa an mun kaza an mun kaza an mun kaza za a gaji da kai za a gaji da kai wa innaka ila siratin mustaqim ya muhammad muna shaida kai mai kira ne zuwa ga hanya madaidaiciya su kuma hakan ne ba sa so to Allah ubangi ya datar da mu ya sa mu gani muna da tambayoyi guda biyu tambaya ta farko tana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah malam ya ibada alhamdulillah Allah ya amsa ya samu gama da duniya lafiya amin ga sadakan dubu shida ko? ga sadakan dubu shida malam ya ɗauki dubu uku don na jiya ina suke <laughs> ya saya ma iyali dabino Allahu akbar ni na yi addu'an Ni zan saya wa kayana sai dubu uku kuma a saya ma bayin Allah a sama bayin Allah a saya wa bayin Allah dabino a masallaci yanzu aka zo buɗe baki a zuba musu su ci ina roƙon addu'an musulmi ‘yan uwa kan waɗansu al'amura da suke damuna na gode Allah saka malam Allah biya maka bukatunka na alkhairi wannan abin da kai tawassuli da shi na dabino a ciyar da masu azumi Allah ya karɓa maka abin da ka bani na dubu uku Allah saka da alkhairi za a sayi dabinon da shi in Allah ya yadda kuma za a sa shi inda ka ci Allah biya maka bukatunka na duniya da na lahira Allahumma amin tambaya ta biyu tana ce assalamu alaikum wa rahmatullah ina fatan Allah ya ƙara malam basira amin ina baran addu'a daga malam da kuma ‘yan uwa musulmi game da bukata ta Allah ya biya mun amin Allah biya maka malam da wanda suka nemi addu'ar da wanda ba su nema ba da wanda suke da bukatu na alkhairi ko kariya daga wani sharri ko wani fitina Allah biya ma kowa Allah ma kowa albarka Allah sa a gama da wannan duniyan lami lafiya Allahumma amin fa subhanaka Allahumma bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم آمين